الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين أنا مثلات الجمعة ندوبيلي أشكين دارين تميت يولا a yau insha Allah za mu yi darasi na 44 kuma muna cikin babu fadlin jihadi babin da ke bayanin falalan jihadi fi sabilillah na tamani za mu tashi wa an zaid ibn khalid radiyallahu anhu haka ne أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق wani hadisin daga Zaidu bin khalid radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man jahaza ghaziyan fi sabilillah wanda ya shirya wa mai zuwa yaƙi don ɗaukaka addinin Allah faƙar gaza haƙiƙa ya yaƙi to shi ma za a ba shi ladan yaƙi a ce mutum bai da abin da zai shirya ya tafi yaƙi da shi guzuri makamai abin da zai bar wa sa to sai zama na kai ka ɗauka ka ba shi to wanda ya haka to kamar ya yi yaƙi ne wa mana khalafa ghaziyar fi ahlihi wanda ya mai mayaƙi a sha'anin iyalinsa fi khairin da alkhairi faƙar kaza shi ma kamar ya yi yaƙi wato wanda ya ɗauki tsawainiyar iyalinsa bayan ya tafi za a ba shi lada kamar ya yi yaƙi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka wasu hadisi wato ko da baka je kai da kanka ba za ka iya yi da dukiyarka saboda haka jihadi dama bil mali ne wannan jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da kawunanku da kuma da dukiyoyinku da kuma kawunanku sadaka wayannan suna tallafawa da dukiya wayannan suna yi da da kansu kuma duk aikin addini galibi a haka yake tafiya wasu na yi da jikinsu ko da iliminsu wasu ko suna taimaka masu da jiki da ilimi to da haka wannan ya kawo tallafinsa ta inda yake da dama wannan ma ta inda yake da dama haka ake aikin addini Sai don ka taimaki mai aikin addini kai ma kaman kayi aikin ne domin dole sai da taimako ɗin al'amura suke tafiya yaƙi bai yiwuwa sai da kuɗi aiki na addini galibinsa da kuɗi yake gina masallaci gina makaranta da sauran abubuwa ko zuwa wajen da'awa da sauransu to sannan kuma zai yiwa mutum ya tafi jihadi ya zama guzurin abin nan guzurin da ya barwa iyalinsa ko abincin da ya barwa iyalinsa ya kare saboda kila zai tamanin kwana goma zai yi sai yakin ya dauke shi wata daya to sai ga wani mawadaci shi kuma ina daukar nauyin iyalan suka tafi suka bar iyalan su to shi ma za a ba shi lada kamar yayi yaki fi sabilillah muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito wannan hadisi to duk abin da ba za ka iya yi da kanka na aikin addini ba to ka taimaka masu yi sai ka samu ladan kamar kai hadisi na gaba wa an abi umamata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqati dhillu fustahin fi sabilillah wa manihatu khadimin fi sabilillah wa taruqatu fahlin fi sabilillah rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi imamu tirmidhi kuma yace hadisi ne hasan kuma sahih hadisin wa an umama daga abu umama talbahiri radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus sadaqati mafificin sadaka da mutum zai yi sadaka da tafi kowanne falala zillu fustaɗin shine ya da inuwa na wata bukka fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wato inuwa na ɗaki ko kuma wata kaima wato ka ba mutum ɗakin da zai kwana tsakaninka da Allah fi sabilillahi wannan ba sadakan da tafi wannan wa mani'atu khadimin fi sabilillah da kuma wata kyauta da za ka yi wa mai hidima don ɗaukaka addinin Allah mutum da yake aikin addini kamar da wani alheri wanda zai ci gaba da tallafa masa a rayuwarsa asalin maniha shine ka ba mutum akuya ko saniya dinga shan nononta kawai ba ruwansa da sayo nono ko sayan abinci zai dinga amfani da nononta yana sha yana sayarwa yana ɗan tafininsa to ce ka ba mutum wani abu da zai dinga kawo masa kuɗi ko gidan biredi ko gidan ruwa ko wani kamfani ko makamancin wannan ka ba shi fi sabilillahi ya ci gaba da yi wa addinin Allah hidima aw tsaruqatu fahli ko kuma wato raƙumi wanda ya kai a barbare shi wato raƙumi namiji mai ƙarfi ka bayar fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah shine ka ba mutum abun hawa ka ba shi abun hawa fi sabilillahi wannan yana daga cikin sadakoki masu muhimmanci na abuwa dukkaninsu suna da alaka da jihadi mai jihadi in ya sauka a wani yana bukatar bukka ko wani tanti wanda zai zauna a ciki saboda rana da ruwa sai kai masa to ba sadakar da tafi wannan yana bukatan abinci sai ka bashi sadaka ce mai muhimmanci ko yana bukatan abun hawa wanda zai yaki da shi fi sabilillah sai ka bashi wannan za ka samu daraja da lada ne yawa wajen Allah subhanahu ta'ala babu sadakan da tafi wannan to sannan yana yiwuwa kuma ba jihadin zai tafi baka masa wannan abun shi ma yana daga cikin afdalu sadaka sadaka mai muhimmanci shine ka ba mutum gida wato inuwan daki kamar ka bashi daki ko ka bashi gida wanda zai zauna a ciki sannan ka bashi wani abu da zai dinga kawo masa kuɗi ko ka bashi jari ko ka bashi wata gona wanda zai dinga kai da 'ya'yan itatuwan ko wani gida wanda zai dinga karban kuɗin hayan yana tafi ne da shi ko shago ko makamancin wani ko kuma ka bashi abun hawa kamar mota wannan abubuwa guda uku duk lalura ne na rayuwa dole ya zama kana da inda kake kwana shine ma'awan dole ya zama kana da abinci ko ta hanya da take kawo maka abinci ne dole zama kana da abun hawa duk zura ne na rayuwa to duk mutum da ya maka wa'annan guda ukun ko ɗaya daga cikin to ya yi maka jigo a rayuwar wanda ya siya maka gida ka zauna ya maka babban al'amari a rayuwar wanda ya dora ka akan wata hanya da zaka dinga samun abinci kana tafinin ka ba tare da tashin hankali ba lalle ya maka muhimmin abu jigo a rayuwa haka wanda zai baka abun hawa kana hawa ka je kai bukatunka wannan babban al'amari ne wanda ya haɗa maka uku duka to ya gama maka abubuwa na lalurar rayuwa to wannan ya cikin afdalu sadaka wato sadakar da za ka dinga amfani da ita yau da kullum ta fi wanda za a baka yanzu a ce abun ya ƙare ka yi amfani da shi ya ƙare wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa an anas radiyallahu anhu anna fatan min aslama قال يا رسول الله إني أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز به قال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول آئن الذي تجهزت به قال يا فلانا آله الذي كنت تجهزت به ولا تابتي عنه شيئا فوالله لا تابتي منه شيئا فيبارك لك فيه wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda da shi anna fata min aslama wani saurayi daga banu aslam sunan kabila ne aslam kale yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni uridu al-ghazwa ina son na je yaki ina son na je yaki fi sabilillah wadai shama'i ma a tajahazu bi sai dai ba ni da abin da zai shirya yakin da shi ba ni da dukiya na sayan guzuri ko makami da zan tafi yaki da abin da zan ci a wajen yaki ko abin da zan bar wa iyalaina qala sai mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iti fulanan ka je wajen wani fa inna wa kana tajahaza ya kasance ya yi shiri zai tafi yaƙi famari ba sai rashin lafiya ya kama shi kaga ba zai zubere je yaƙin ba kenan ya samu uzuri zai sa alal ama harajun wala alal araji haraj wala alal marba so da aka wanda bai da lafiya ina da uzuri fa atahu sai ya zo masa fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqri'uka salam manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana gaishe ka ina yi maka sallama wa yaqulu kuma ina cewa adini ta haska bihi ka bani abun da ka shirya yakin nan da shi wato duk tanadi da kai na makami da abinci da wani guzuri na yaki ka bani zan je yakin a maimakon ka ana gaya masa bai wata wata bakala sai ta ya kula na ya wanci, wace ce kenan matarsa sai gaya matarsa ya wanci. أعطيه الذي أعطيه الذي كنت تجهزت به أعطيه الذي كنت تجهزت به كباشي أبونا نكسا كنا شري دشنا يكن كباشي سلكي كباشي تقبي كباشي أبونجي da duk wani guzuri da ake tafiya da shi a wajen yaki ki bashi wala tabiti anhu shay'a kar ki tsare wani abu ba tare da kin bayar ko komai da komai ki tattara kar ki rage ko da allura saboda lada yake zuwa wajen Allah subhanahu ta'ala saboda ai in ya bashi ya tafi shi ma kaman yayi jihadin ne kaman yayi yaki ne ladan da za a bashi a bisa hadisin da muka karanta tsazun man jahaza ghaziyan fakar gaza wanda ya shirya mai zuwa yaki to kamar yayi yaki ne sai ce to karki boye wani irin abu karki karki rike koma ki kibar duka yace fa wallahi na rantsa da Allah la tabiti minhu shay'an ba za ki rike wani abu daga cikin tanadi na dai na zuwa yakin nan ba fa yubaraka laki fi a sa miki albarka a ciki duk abin da kika ɗauka kika boye ba ba zai yi albarka babu albarka a cikin sa to da haka kibari yadda aka ce kibari rawahu muslim imam sai rawaito hadisi ya yi shirin zai je yaki ya zama bai da lafiya Allah zai ba shi ladaniya to sannan kuma guzurin da ya ba wani ya je jihadi da shi Allah zai ba shi ladan jihadi saboda ya shiryawa mai zuwa jihadi to da haka ana gaya masa ba wata wata ya bayar to kuma yace kada ta koye ko da allura ko kadan idan ta koye wani abu to Allah ba zai yi wa abun da ta koye albarka ba to da haka ha'inci bai da albarka ba duk abun da yake nan amana ne idan aka baka to ka rike amana idan ba ka rike ba zai albarka maza suna ba da umarni a bawa wasu amma ne zo a bashi abinci ko a bashi kwanon masara kaza ko a ba ta kudi ta kai gudunmawa gidan biki ga dubu ashirin ki bawa wance ko wani sai su rage wani abu sai su bayar su ba da wani abu to abin da kika rage Allah bai zai sa masa albarka ba ko kaɗan yadda aka ce ki bayar aka za ki bayar sana ka akwai da manya suke aikansu ka je ka ba wa ne kaza miliyan daya sai su dinga zarewa a kowane ɗauri daya a zare a zare a zare sai an zo an lisa ba sai aka babu wasu ɓangare na kuɗi ba dubu arba'in ko dubu talatin da biyar ko kaza sai ka ga an zazzare su to wannan ba zai albarka ba wanda zai arziki ta wannan hanyar a baka amana ka ci ka dinga rigewa kana aiki, a aike ka ka rige a dora ka akan amanan dukiya ka ci amana mai gidanka to ba albarkar da zai ba wanda zai wannan kuma ya zo albarka da gaba daga baya abubuwan da su zama sun tarwatse masa rayuwar za ta masa zafi saboda bai rike amana ba amma yayi tsakaninsa da Allah sai Allah ya kawo masa nasa wannan hadisin imam mutum ya rawaito shi to yanzu mutumin da ya shirya yaki bai samu zuwa yaki ba aka ce ba da shirin da na yakin ai ba zai kyaman bayarwa ba tun da dama ai zai je ya ciyar da shi ne a wajen yaki sai aka ce ya ba wani in ya ba wani zai samu lada yanzu mutumin da ya shirin zuwa makka ya gama haɗa da komai da komai to ga wani kuma yana son zuwa makka zai ce to wani kayan zuwa makka baka da lafiya to ka ba wa ne mana kujeran makankan nan da guzurin ya tafi zai iya Allah sai dai in matarsa ne gida ko mamansa amma ni dai ban taɓa gani ba yana da wuya irin wannan to kuma duk ɗaya ne shi ma yake hadi jihadi ne tun da yanzu ba wannan jihadin shi nan yanzu in ka shirya za ka je maka wani uzuri ya same ka sai ka tada wani ka ce to je kaka yi aikin hadi din Allah ya ba mu ladan na'am to ma da yake ta ba an yi yanzu ne ba a ba kan gashi ma mun karanta yanzu ma hadisi to amma wani shi sam ko kuma ka ɗauki wannan dukiyan yanzu shekarun da aka yi na corona ba a zuwa jihadi akwai wanda sun saba a yi a zuwa aikin haji akwai wanda sun saba duk shekara sai sun je aikin haji sai aka ce yanzu ga corona ba haji ba umra shekara biyu to da sai mutum da ya saba zuwa makkan na ya ce to aikin kudin kujerar makkan nan nawa ne miliyon biyu da rabi misali a wancan lokaci sai dauki miliyon biyu da rabi sai riba wa talakawa umran nan miliyan ɗaya da rabi sai ɗauka riba wa talakawa shi ke nan fa kamar kayan aikin hajji a kowane masu ka ce ya fi aikin hajji ma ka duk aikin alheri da kai niyan yi na dukiya sai zan baka samu kai ba to ka ba wani ko ya ya yi ko kuma yunwa ne take damun su ka sai abinci ka riba musu idan kai haka ne Allah zai baka lada kaman kai wancan kaman kai wancan aiki hadisi na gaba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha ila bani lahyan فقال لا ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم ما مسلم رويته حديث hadisin daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha ila bani lahyan ya aika izuwa ga banu lahyan kuma wata kabila ne daga khuzai lokacin musulun da fa qala wato ya aika rundunan yaki kenan fa shine ma'anar ba'atha din ya aika sariya wasu mayaka da za su je su yaki wannan kabila ne faƙala sai ce liyan ba izmin kulli rajulai ne a haduhuma ya ce ɗaya daga cikinsu ya zabura ko liyan ba iz min kulli rajulai ne a haduhuma liyan ba iz ya tashi min kulli rajulai daga dukkan mutum biyu a haduhuma ɗayansu wal ajru bainahuma ladan yana su. wato duk mutum biyu su haɗa guduri su tura mutum ɗaya mutum biyu su haɗa guduri su tura mutum ɗaya za a riba musu ladan a tsakaninsu wato ladan zuwa jihadin kisa ma'ana kowace kabila ta tura rabinta kowane gida ya tura rabi to da aka sai a haɗa kai kawo kai kawo to wannan wakilce mu kai kawo kai ni mu biyu mutum ɗaya wakilce mu idan sun haka za su samu ladan sun je yaƙi gaba ɗayansu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim li yakhruj min kulli rajulayn rajulun daga kowane mutum biyu mutum ɗaya ya fita sun makala lil ƙa'idi to sai gaya wa kuma wanda shi baya zuwa birai shi samu zuwa jihadi ba sai ce ayyukum khalafal kharij fi ahlihi kowanne ne daga cikin ku kowa kowanne daga cikin ku da ya mai wa mai fita jihadi fi ali a shanin iyalinsa wa malihi da dukiyarsa bi khairi da alkhairi kana lahu mithlu nisfi ajri al za ba shi rabbil ladan wanda ya fita wato kai da baka samu damar zuwa jihadin ba kana zaune a gida wani ya tafi sai ka zo ka kula da abincin iyalensa shi wanda ya fitan da kula da iyalensa da kulawa da dukiyarsa kattatar ta to za a baka lada na rabin wanda ya je wato ainihin jihadi to daga idan wani ya tafi jihadi ya ba da ransa zai dawo ko ba zai dawo ba za a buge shi za a yi masa rauni to kai kuma idan a gida ka ɗauki ɗawainiyar iyalinsa za a baka rabin ladansa lalle zai fi ka lada saboda ya fi ka wahala ya fi ka sadaukar da rai da jiki da dukiyar duka to sai a baka rabin ladansa to ga sai ma ba a barka a baya ba kamar an tafi aikin haji ana tsayuwan arfa kai kuwa sai kai azumi ranar arfa za ka samu lada ka yi addu'an da ake yi a ranar arfa ko da ba kana tsaye a arfa ba za ka samu falalan wannan addu'a wannan hadisin shi ma imam muslim wa ya roto shi wannan duk yana karantar da mu aiki da kai ko taimakon mai in kai Allah bai kore maka kai da karfin da jikinka ba don Allah ya kore maka dukiya ka taimaka masu yi din su kuma su ci gaba da aikin addini haka addini yake ɗaukaka. وعن barra'i, رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا وأن حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري حديث بخاري ده مسلم وأن لفظ البخاري وعن البراء دغ براء بن هازم رضي الله عنه الله جل قال يتي اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل wani mutum ya zo wajen manzon Allah ta sama muqanna'un bil hadid abun rufewa kai da karfe mana ya sa hulan kwano ya shirin jihadi ya sa hulan kwano ya sa sulke rigan karfe hulan karfe kenan in harbe ka ta kafe a harbi karfe in harbi jikinka nan ma a harbi to ya yi shirin wato jihadi ya sa kayan yaki faƙala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uqatil zan je na yi jihadi wa uslim sai da musulunta bai musulunta ba amma ya yi sha'awan musulunci kuma ya yi sha'awar zuwa jihadi to sai ce wa manzara ta kuma zan je na yi jihadi in an dawo daga yakin nan sai musulunta ya kuka ji abun bai yi ba ko ba bai sani ba ne tunda ya zo su shi ba musulmi ba ne ƙala sai maza su sai ce masa aslim sun maƙafi a ka musulun can dai tukun sannan sai ka tafi jihadi sau da Allah bai zai karɓi jihadi ba sai me sai ya musulunta sai ya musulunta fa aslama sai ya musulunta sun makata da ya je kama yin jihadi ya tafi wurin yakin fa fakuci da sai aka kashe shi a can to zo da yakin ya fara ba kafin ya musulunta kaga ta yi asara saboda aka ce musulunta sannan ka tafi jihadi ya musulunta ya tafi jihadi a jihadin kuma sai aka kashe shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace amila qalilan wa ujira katira yayi aiki dan kadan an ba shi lada mai yawa jihadi yayi kawai amma zai tafi aljanna shahada ma yayi ko tambayan kabari ba za a masa an gafarta masa kuma duk zunubansa kaga yayi aiki dan kadan sannan kuma ya samu aljanna to akwai kissan amr bin sabit wanda watakila wannan ne wasu malamai suna kawo hadisin a sharhin wannan hadisi wato tambaya aka yi wane ne wanda bai taɓa yin sallawa a duniya kuma ya shiga aljanna aka ce amru bin sabit don yana musulun ta tafi jihadi aka kashe shi a wajen shi ko sallar kwade bai taɓa yi ba kuma ya tafi aljanna wanda ya sallah shekara 80 zai je hadu da shi a aljanna kaga amila qalilan wa uzira kathiran ya aiki dan kadan an bashi lada lada ne yawa saboda al-islamu yahdimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da aka yi na laifi kafin sa in ka musulunta shikenan to da aka ya musulunta za a tafi jihadi ya tafi aka kashe to duk sunubansa da baya an gafarta masa sannan kuma zai tafi aljanna saboda ya yi shahada fi sabilillah to da aka bai taba yin sallah ba kuma ya zama dan aljanna to wannan ma gashi nan shi yana ganin bari ma saboda shauƙin jihadi bari ya je jihadi in ya dawo ya musulunta aka ce aka musulunta ne kaga sai kwanansa zai kare a can wannan ita ce ka'ida ba Allah baya karban aikin mutum sai in ya zama musulmi وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ba abin da ya hana a karbi aikin kafurai ciyarwa da suke fi sabilillah da sauran ayyuka na alheri sai saboda ba su musulunta ba da sun musulunta Allah ta'ala zai karbi zai karbi aikin wa zalikal islamu islam wal furu' tashihuha bidunihi mamnu saboda duk wani abun da zaka yi na aikin addini in baka musulunta ba Allah bai zai karba ba ko kuma in kai shirka kai musulmi ne kai shirka to ka rusa ayyukanka gaba daya saboda haka walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu Allah ya ce ko manzonin Allah da za su shirka da aikin su ya baki gaba daya Allah kuma bai zai karba mu da in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah ya ce wa manzo Allah ta sama da za ka shirka kai ma aikin ka zai rufe to ballanta na wani daban wanda ba annabi ba to da haka duk wanda yake ikirarin shi musulmi ne kuma yana yin shirka to ya sani yana wahalan banza Allah bai zai karbi aikin sa ba ai ubangiji ta'ala cewa yi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum sannan ce wa jannatin arduha samawati wal ardh ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijin ku ka tuba tukun ka musulunta ka tuba daga laifuffukan ka sannan sai kai sauri zuwa ga aljanna wanda fadin da fadin sa mai da kansa kenan sai ka musulunta kai aikin aljanna ka tafi aljanna in baka tuba ba to ba kai ba tafiya aljanna saboda haka duk wanda ya aiki ba tare da imani ba to aikinsa bai zai amfane shi ba Allah ta'ala ya faɗa dangane da munafukai kafirai yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka muka ɗebi ayyukan su ranar alkiyama muka watsar da su muka mai da su ƙuran taga shine haba'an mansura idan kana cikin ɗaki rana tana shigowa ta windon ka zaka ga ƙura amma in kai haka ba abin da zaka gani ba za ka iya taɓa ta ba abin da zaka gani a nan. kaga babu ne kenan da shi da babu daya to haka ayyukan kafurai da munafukai da masu shirka aikin babu lada Allah bai karbi aikin ba wa an anas radiyallahu anhu annan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma ahadun yadkhulu al-jannata yuhibbu an yarja ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid yatamanna an yarja ila ad-dunya fa yuqtala 10 lima yara min al-karama wa lima yara min fadl shahada muttafaqun alayhi na'am akwai gyara a wurin ka haka ne nima eto eh a eh, wannan ya su da ukatil wa uslim ko kuma ukatil a uslim duk ma'anan ka ne ukatil zan yaki wa uslim zai musulunta muna mu haka ne wanda nasa kuma ukatil a uslim in je jihadi in dawo na musulunta ko na musulunta kafin tafi jihadi duk ma'ana ta yi sai ce masa ka musulunta sannan ka yi ka tafi jihadi amma na babu au kai ma babu ba to to duk ma'anan sa ne wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dade shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadun yadkhulu jannata babu wani mutum da zai shiga aljanna ya hibbu an yarja ila duniya ya so ya dawo duniya wala huma ala al-ardi min shay'in a bashi duk abin da ke bayan ƙasa illa shahidu sai shahidi wato ba wanda zai so bayan ya shiga aljanna a ce ya dawo duniya ko da za a bashi duk arzikin duniyan nan gaba daya mutum bai zai yadda ba ko za ka yadda ka shiga aljanna a ce to ka dan dawo duniya in ka sake mutuwa za ka shiga aljanna za ka ce a a barka amin a barka aljanna don aljannan ta fi duniyan daɗi yake sannan in ka dawo kuma ba sosai ya sa baka koma ba kaga an samu matsala kenan to ba wanda zai yadda da wannan amma illa shahid sai shahidi yana da garanti eh shi kan zai yadda wanda ya shahada a wajen yaki wanda ya shahada a wajen yaki shi kan ya tamanna an a ila duniya yana burin ya dawo duniya wa yuqtala 10 marrat a kashe shi sau goma ya sake komawa aljanna a fito ya ce ya dawo a kashe shi har sau goma lima ya rami na sarama saboda abin da yake gani na daraja shi da aka yi lokacin da aka zo ɗaukar ransa saboda falalan mutuwa wajen shahada wa fi riwayatin wata riwaya lima ya rami fablin shahada saboda abin da ya gani na falalan shahada muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi saboda haka shi shahidi ko sau nawa za a dawo da shi ko sau ɗari ne shi yana so saboda karnama shi da ya ga an yi kawai sannan ma ne suka ta ambace shi shahidi saboda mala'ikun sun shaida da aikinsa bai da wani matsala an tabbatar ya mutu a shahada an masa shaida da aljanna kai sai zai tafi aljanna so da haka abin nan wanda ya shahada Allah ta'ala ce kamar ma wanda bai mutu bane wala taqabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun so da karkai tamani ya mutu rayayyu ne Allah yana azurta su wajen ubangiji ta yana azarta su a wajensa wato kamar ma ba su mutu ba ne so da haka daraja shi da ya ga aka gani yanzu wannan ya ɗanɗani wani ɗaki na mutuwa ina so da haka ce to a dawo da shi ya sake ainihin a sake kashe shi kuma ya zo a riwaya ta muslim ubangiji ta'ala zai yi tsinkaya a aljanna ga wanda suka yi shahada a fagen fama sai ya tambaye su hal tashtahuna shay'an akwai abin da kuke sha'awa maimakon su ce giya ko nono ko madara ko wani abu ko zuma ko 'yan matan urul ne duk sun samu wannan to ba abin da za su sai sai su ce nuridu an nuraddu ko an nuridu an nuraddu ko an turaddu arwahuna ila ajsamina abin da muke so shine a mai da rayukanmu izuwa ga jikunan muhattanu hatta nu fi sabilillah har aka ce mu don ɗaukaka addinin Allah me kuke so kuna da wata bukata sai su ce nuridu an turadda arwahuna ila ajsamina wa nuqtala fi sabilik a kashe mu a mai da rayukan mu zuwa ga jikin mu a kashe mu don ɗaukaka addininka marratan ukhra wani lokaci to ba haka inda ana haka sai a mutu ko wanda ya shi aljanna ba ya dawowa duniya saboda haka menene yan aljanna za su bukata a aljanna kamar yadda zuwa wani hadisi na musulmi idan Allah ta'ala ya bayyana abin da ya tambaye su me suke so ko wani abu da kuke so ko wani abu da kuke so ƙari na ni'ima sai su ce su ba su da wani bukatan komai sun riga sun gamsu suna cikin fi abin nan rabiya. radiya Aisha radiya rayuwa gamshishiya ka gamsu da komai baka bukatan kari suna cikin wannan to so da aka sai su ce ya ubangiji me za mu nema ka nauyaya ma'auninmu ka faranta fiskokinmu ka ba mu abin da baka taɓa ba wani daga cikin ka ba na ni'ima me za mu nema kuma to sai Allah ta'ala sai ya bayyana sai su gani idan suka ga ubangiji ta sai su manta da duk wayannan ni'imomi saboda ganin Allah ya fi komai da komai na ni'ima da shi Na'ima المؤمنون بغير fa ya وضرب للمثال وينسون النعيم Za su ga Allah أهل الاستزال فأخذ الله سبحانه sai su manta da الجنة ma قبعت أنت saboda ganin Allah subhanahu wataala ya fi aljanna dadi Za su daga idan su sama suna ganin Allah har Allah ya bace musu to za ka wannan din ya fi komi daɗi sannan Allah ta lace to na yarda da ku daga yau ba zan sake fushi da ku ba har abada sai su ƙara jin daɗi sun san ba za a kore su daga aljannan ba mutai ba ka aron gida ka zauna ka ɓata masa rai kaga zai je mai fita ka bar min gida dole kana kappa kappa da shi karka fusatar da shi karka ɓata masa rai ya kore ka Allah ya ce daga yau ba wani fushi ba zan fushi da ku to kaga su wayanda ba shaidai ba abin da za su ce masu kan kawai to ne muke nema sai dai Allah ne zai bayyana su kan shi shi ya san abin da ya fi aljanna daɗi da kalmar da zai ga musu su ƙara jin daɗi na cewa ya gamsu da su ba zai fushi da su amma shaidai sai su ce ya ubangiji ka kamai da mana rayukan mu zuwa ga jikinmu mu je mu yi jihadi a sake kashe mu mu dawo aljanna mu je a sake ko sau nawa saboda irin karramawa da aka musu a gidan aljanna hadisi ya tabbata a musnad na imam ahmad wato a lokacin karama da aka musu lokacin da aka zo ɗaukar rayukansu wannan mutuwan ne ta musu daɗi suna son a maimaita hadisi ya tabbata a musnad na imam ahmad yana cewa ni shahidi sab'u khisani shahidai suna da wasu falala guda bakwai falala ta farko duk wani shahidi ana gafarta masa a farkon digo na jini da ya diga a lokacin da ake kashe shi yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami dinon jini na farko da ya fito a jikinsa to tun wannan lokacin an gama gafarta masa ma kafin sauran jinin ya fita kafin ma a ɗauki ransa an gama gafarta masa na biyu wa yara maqadahu min aljanna zai ga wurin zaman sa a aljanna kafin ya a ɗauki ransa za a nuna masa ga can gidanka a aljanna sai an nuna masa gidansa na aljanna kafin ma a ɗauki ransa an gafarta maka ga gidanka a yanzu kaga dole ya shauki tafiya lahira zai bege na tafiya lahira sannan za a masa ado irin na imani ko ina imani ya mamaye jikinsa ado irin na imani Allah ta ala shi ya san wani irin ado ne wani yuhalla hullatal iman asin da asin na imani rigar imani wandon imani hulan imani duk kayan ado na imani za a sa masa don ya fito daban يبتو دمان سنو يزوج سنتين وسبعين زوجة من الحور العين ذا أورا مسا يما تا سبعين دبيو نحور العين يما تا سبعين دبيو بان دنيا بان حور العين حور مقصورات في الخير سوداك يما تنحور العين wanda daga in ka duba fatan jikinsu kana hango ɓurgun da ke cikin ƙashinsu daga bayan fatan jikinsu to da aka babu yin wannan 'yan matan a duniya to guda saba'in da biyu in ba shahidi ba zai samu saba'in da biyu kuma da zai ba shi ƙarfin iya mu'amala da su na auratai sannan wa yujaru min azabil qabr za a tsirtar da shi daga azaban kabari ba shi ba azaban kabari ba tambayan kabari tambayan kabari kwata-kwata ba za a masa ba duk wanda ya shahada ko ba shahidi na ma'araka na wajen yaƙi ba shi ma ba a masa tambayan kabari ko ran juma'a mutum ya mutu daren juma'a ko yin juma'a zai sama ya ce ba za a masa tambayan kabari sannan wa amanu min al-fada'il akbar zai aminta daga tsoro mafi girma shi ne tsoron alkiyama wannan firgida da ake yi na tashi alkiyama razan da firgita shi kuma babu shi bare samu wannan ba Bana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ranar alkiyama wallazina amanu wa lam yalbisu imanahun bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda haka yana cikin aminci ranar alkiyama sannan wa yuga ala rasi tajul waqari za a sa masa kambi na nitsuwa a saman kansa kun san kambi ko abinda sarki yake sa mai kaman kula ka wani abu na ado wanda sarakuna suke sa don ya fita daban a cikin al'umma da an gan shi kawai an ga babban mutum shahidi ne sannan wa yushaffa fi sab'ina insana min ahli baiti za a bashi ceton mutum saba'in daga cikin 'yan uwansa mutum saba'in zai ceta daga cikin 'yan uwansa wannan falalan ta kai falala to kaga duk wanda suka mutu wajen shahada suna da wannan falalan hadisi na gaba wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kull dhanbin illa at-tayna إلا muslim wa fi riwayat lahu al-qatl fi sabilillah yukaffiru kull shay'in illa at-tayna wani hadisin abdullahi daga hadisin muslim daga abdullahi bin amri bin al'as radiyallahu anhuma Allah ya tada su anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaghfiru Allahu lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayna Allah yana gafarta wa shahidi kowane zunubi illa dayna sai dai bashi rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi wa fi riwayatin lahu wa ta riwayan tasa a wata riwayar tasa alqatlu fi sabilillah kashe mutum a wajen daukaka addinin Allah yukaffiru kulli shay yana kankare kowane irin laifi illa daina sai dai bashi ba ya sai bashi Wani yana maka girman bashi a sai bashi sai ka biya me yasa saboda haƙƙin wani ne sai ka biya saboda haka idan baka biya ba Allah bai zai gafarta maka ba to wannan idan ya zama da jihadi fi sabilillahi baya gafartawa bashi baya yafe bashi to ne abu ne zai yafe bashi yan shi'a da suka rudu sai suka ce son fatima yana yafe wa mutum bashi da ake yin sai suna cin bashi wai fatima za ta biya musu su ci bashinka su kwana abin da su ki ka, me hujjan su a lahira fatima za ta biya musu tunda suna son fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wata ran sai na tambayi wani dan shi'a tun shekara wajen talatin nake magana yanzu na yi bako ni ɗan shi'a sai ya tashe ni cikin dare lokaci na sakandare ƙarfe ukun dare shi kenan sai ce to shi yana sai mini nasiha ne so da ka yi eh zan kama mazhaban adul baiti na kama amma wannan karatu da nake yi bai zai kai ni aljanna mu to da haka wa'annan littattafan nawa da su da kwankwan a shana dutse ne yace ko malamai da suke karantar da kai yahudawa ne kawai saudiya ne suke biyan su yahudawa ne to da haka dole sai ka shiga mazhabar mu ta shi'a nan ne za ka shiga aljanna to sai na samu dama malam na dinga masa tambayoyi dama wasu ake don ina shakkan suna da shi ko ba su da shi sai in tambaye su to ni abin da ya dame ni haƙiƙan shi annan an ce kaza da kaza sai haka ne ai haka ne kaza kaza ne to ba zan iya tina sauran tambayoyin ba amma daga ciki dai ni inda nake dan shakka an ce wani ka ci bashi ma ba sai ka biya wa Fatima za ta biya maka sai dai haka ne saboda ai son Fatima yana gafarta maka duk laifukan da kake da shi saboda haka to kaga bashi laifi ne a kaddara ma in ka je lahira a ce za a dauki ladanka a biya me mai wanda yake bin ka bashi ba shi bane za a yi alaira in baka biya ba to sun fatima zai sun fatima zai kai ka aljanna shi ke nan saboda haka sai a ɗauki sallolin ka a biya shi ke nan fatima kuma sai ta kai ka aljanna ya tabbatar min da wannan aƙidan lalle haka ne so a wajen su kuma don sun ci bashi ba su biya ba ba matsala ba to jihadi fi sabilillah in ka mutu kai shahada ba ya fi maka ba ya fi maka bashi da ake binka balanta na aƙida ta wanda son fatima ma ba so ne na gaskiya ba to haka ne ta masa tamboyi har gari ya waye wanda gari ya waye ji kamar zai shiga shi'a na gama zura shi na loba shi sai da hantsi <laughs> na ga yato ba da abdullahi muka rina shi ma na abdullahi da yana jina ya za abu da aka yi <laughs> muka rina shi a wani kango muka mara kata-kata akan dunsa da shi'a kata-kata wallahi talla ya zo da niyan sati washe gari ya bar gari washe gari ya bar Kano to da ga muka kwakulo muka yi masa kada kada yace to duk ka da ne dama ina son tabbatar da wannan aqidan wai yanda take kuma haka kuna da wannan aqida a ku kuma ka tabbatar min haka ne to da ka in ka sake zakin wani sahabi a gaba na billahi la ilaha illa huwa za ta faci maka kuna zagin muawiya kuna zagin muka dinga ne ta ba masa muka hau iska abu biyu saboda haka muka abun nan muka muka muka masa kata kata to bai tafi a ran nan ba cikin dare ta ke ne karfe uku da gani zai shi sai yake mu yi mu bahala. <laughs> mu yi tsine ne ya na ce masa kai kana tsammanin cewa saboda rannan da rana ne wani yana nan shi yasa ne maka ne maka wannan abu to wallahi tallahi yanzu karfe ɗayan dare ma duk abin da kake so za mu yi a cikin dare nan na ce ko duk abin da ko mutuwa ne wallahi ashirin nake ba mutuwa cikin dare ne shi ke na juya ya kama harkokin sa wace gari ya ɗauki da kansa ya tafi na kawo wannan ne don in tabbatar da cewa yan a najeriya suna da me suna da wannan aiki. cewa in sun ci bashin ka fashi ma za ta za ta biya kuma duk wanda ya mu'amala da su ya sani in sun ci bashin sa ba sa biya abubuwa nawa suka cinye na su suma to bashin ba abinda yake biya maka bashin ka sai in ka biya mai bashi manzo sun ya ce man akaza amwalan nas yuridu adaaha atlafaha atlafahu Allah wa man akaza yuridu itlafa wa man man akaza amwalan nas yuridu adda anhu wa man akaza yuridu atlafahu Allah duk wanda ya karbi bashin mutane yana son wato ya biya da niyyar zai biya Allah zai taimake shi ya biya wanda ya karba kuma da niyyar ya halakar da dukiyar jama'a Allah zai halakar da shi kamar da muka yi karatun a mai abin na a tufatul hukam to da haka manzon sama yace illa dinna sai dai bashi to ga hadisi na gaba shi ma irin sa wa an abi qatada radiyallahu An anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qama fihim fa zakara anna al fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في Fi, الله أتكفر عني خلايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مكتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله السماء كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر مكتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال بذلك رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم رويته وانا أبي قتادة لقى أبو قتادة رضي الله عنه ألا جديش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل سلسما قام فيهم يا بيع أتكين سوينا مطن فيها فذكر فيها أمتي أن الجهاد في سبيل الله cewa jihadi don ɗaukaka addinin Allah wal imana billah da kuma imani da Allah afdalul a'mal shine mafificin aiki ba aikin da ya kai imani da Allah da jihadi da falala faqama rajulun sai mutum ya tashi faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qutiltu fi sabilillah ba ni labari yanzu idan aka kashe ni don daukaka addinin Allah atukaffaru anni khataaya za a kankare min zunubaina shahada da na yi wajen addini ba wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah zai sa a kan kare min duk laifuffuka na da na yi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa i zai kan kare maka laifuffuka in qutilta fi sabilillah amma da sharadi in kai yakin don ɗaukaka addinin Allah ba don wata mummunan manufa ba ba don sake dukiyar jama'a ba kai ne fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah wa anta sabirin kuma kana mai haƙuri ba kai raki ba mutasibun kana mai neman lada muqbilun kana mai fiskanta gairu mudbirin ba kana mai juya baya ba in dai kai da wannan to za a gafarta maka duk Ka kaga farko kai fi sabila ya zama akwai ikhlafi a ciki tsakaninka da Allah na biyu wa anta sabirun kana mai haƙuri me ma'anar kana mai haƙuri ba kai raki ka kashe kanka ba domin a zamanin manzo sama an zo ana kirga shahidai wani shahidi a'a ana kirga masu kokari wani yana kokari ka wani yana dukan kafirai a yakin wani yana kokari wani yana ji musu ci manzo Allah sai sama sai ce dan wuta ne duk kokarin da yake sai wani daga cikin sabai ce ni kuma sai na duba na ga me zai kai shi wuta sai sai zama yana kula da shi yana jihadi yana dukan kafirai sai wani kafiri ya cuce shi da abun nan da kibiya yi ji masa rauni shi kenan sai ya raƙi mana ya kasa haƙuri ya ji ciwo ya masa ciwo sai ya ɗauki mashinsa sai cikawa cikinsa ya ƙari ta kansa to wannan kashe kansa da ya shi ya kashe wuta kaga bai haƙuri ba ne kenan to da hadita ce man kutila man katala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yad'u biha fadana fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha wanda ya kashe kansa da wani karfe zai tashi ranar amma cikin wutan jihar nan yana mai cikawa kansa karfe to da haka dole ka zama fadiran kar ka je ka kashe kanka don a ce kai shahada sai ka zo mai hakuri sannan mutasim yana mai neman lada don neman lada wajen Allah yake jihadi ba don ganima ba ba ba ba ba don fasa shagunan mutane ba da ɗebe dukiyoyi jama'a ko fasa bankuna ba fi sabilillah yake don samun lada yake mutasiman kenan sannan mukbilu yana mai fiskanta gairu mudbirin ba mai gudu ba ba mai juya ba ba so da haka yaki in ka an fiskante shi ba gudu in ka gudu laifi ne domin za ka karya dogon musulmi so da haka kana gudu sauran da su tsorita sannan kuma wani da lafiya ya sun tsorita shikenan sun karya dogon so da haka gudu haramun ne sai dai in sun fi ninkin ku biyu nan ne ya halatta ka gudu ko ka gudu don ka je ka shiga cikin wasu jama'a ko ka gudu don ka juya ka nuna masa kaman ka ka tsore ta sai ka juyo da karfi sai ka kashe shi wannan ne kawai zama halin thumma manzo kuma yake masa in dai da wannan shuruɗin kai jihadi ka mutu a wajen jihadi za a yafe maka dukkan ka shine ka daya ya dutsu zubaina ثم قال رسول rasulullah ta الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف قلت يا ya sake maimaita قال سيتي ارايت ان قتلت في سبيل الله ba ni labari ya sula in aka kashe ni wajen jihadi na ɗaukaka addinin Allah atukaffaru anni khadaya za a gafarta min lebufuka na gaba daya khadaya jami ne ana nufin dukkan lebufuka faqala rasul sallallahu alaihi wasallam na'am magalati i wa anta sabiru inde kai kai hakuri mutasibun kana mai neman lada muqbilun kana ainihin mai fuskantar yakin gairin musbirin ba kana mai gudu ba za a gafarta maka dukkan laifukan ka illa daina sai dai bashi yi bashi haƙin wani fa inna jibril alaihi salam haƙiƙa jibril alaihi salam ƙalali zalika ya gaya mini wannan Ban da bashi to idan ba ya fi maka baki ba to ina ha'inci kuma da kai wa wasu da zaluntan wasu da kai da sata da kai kaga min babi aula su ne ma ba za a yafe maka ki da ka karba da yardan mutum ma kake biya jihadi ba ya yafe su to ina kuma inda karfi ka kwata ko kuma ha'inci ne shigo shigo ba zurfi kamar ta kaza da shi Allah bai zai yafe maka wannan ba a wata riwaya da mutumin ya zo ya tambaya in na je na yi jihadi za a yafe mini dukkan laifuffuka na manzan su ce za a yafe maka sai ya tafi sai da ya tafi malaka juru ya ce masa fa banda bashi sai ya ce a je a kira mutumin nan sai aka kira shi ce masa illa daina akhbarani bi zalika Jibiru, sai dai bashi Jibiru ne ya ga mini wani. su da ma'aji tsoron zalunci bashi ma ba gibari da ka yi a yafi maka shi ko jihadi ko aikin haji ko wani abu ballanta na zalunci mutanen da suke zaluntan al'umma ko suke satan dukiyoyin al'umma na gwamnati wasu su tafi aikin haji da umra a ba su fatawa in kai aikin haji da umra an yafe maka zunubanka sai a ce musu wai hadda wannan satan da suka yi wai an yafe musu to ana rudan su ne kawai ko jihadi je bai zai yafe maka ba aikin haji ba ya yafe haƙƙin wani sai dai haƙƙin Allah so da haka wannan dukiya da kasata ta al'umma sai dai ka mai da ita shine kawai abin da zai yafe maka amma ba dai ka je kai wani aiki ka ce za a gafarta maka zunubanka ba Allah baya wani haƙƙin wani sai an biya shi rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم وانا إمام مسلم روتوشي daga Jabir radiyallahu anhu Allah ya dace kale yace kala rajulun wani mutun yace aina ana ya rasulullah a ina nake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kutiltu in aka kashe ni in an kashe ni ina ne makomata na kashe ni a wajen jihadi kada sai ce masa fi janna a cikin aljanna aljanna ce makomarka kana cikin aljanna an kashe ka wajen jihadi fa alqa tamaratin kunna fi yadi sai jefar da wasu dibine da suke hannunsa sun makatala sannan ya je kama yaƙi har ta kuti da har aka kashe shi kaga dama a fagen mu yaki ne ya tambaya yanzu in ne aka kashe ni a ina nake a janna sai jefar da dibinon da ke hannunsa shikenan sai je kama yaƙi. har aka kashe shi shikenan ya tafi aljanna hadisi na gaba ƙara fassara ne na wannan hadisi wa an anas radiyallahu anhu qala in talaqa rajulun in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqu al-mushrikeen ila badr wa jaa al-mushrikuun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يقدمن عاد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض قال يقول أمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه ya rasulullah jannatuna arduha as-samawati wal ard qala na'am qala bakhin bakhin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إني لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت لئن أنا, لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بها فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم وانا حديث لك أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه manzo Allah ta sama shi da sahabbansa sun tafi wajen yaki kin hatta sabaqul mushrikina ila badrin har suka riga mushrikai zuwa badar inda aka yi yakin badar gari ne badar waja al mushrikuna mushrikai suka zo don a gwabza yakin badar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama, sai ce la yuqaddimanna ahadun minkum ila shay'in kada wani ya gabatar da wani abu ko kada ɗayan ku ya gabatar da wani abu hatta akuna ana dunau ko kar ɗayan ku ya gabatar ki zuwa ga wani abu har sai na zama ni ne a gaba wato na tsare tsakanin ku da wannan amma na karwa ne gaban kansa domin manzan kuma ya sa su sun yi sahu ne yake kar kowa ya motsa sai na ba ku izini fadanan na mushrikan suka kusanto فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah ta sama sai yake kumu ila jannatin ku tashi zuwa ga aljanna arduha samawati wal ardu wanda fadin ta fadin samai da kasai ai an kafa masa wata rufa ne je zauna shi da na Abubakar suna ta shawarin ya za a yi sai mun sai na bakar ya gama za kuma yana ta addu'a yana kuka yana addu'a har mayafin sai fadi kenan Allah sai ya amsa masa addu'a ya turo masa mala'iku jibrilu yana jagorantar su to da haka sai yake ga Abubakar abshir ya ha haza jibrilu wa ala kawo. Albishirin ka Abubakar ga can jibrilu yana zuwa a tare da shi akwai kura kura na dawakai tare da mala'iku daga nan sai ji wajen sabon sai ce ku mu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi ku tafi zuwa ga aljanna wanda fadin da fadin samai da kasai me ma'ana wannan magana ku kama gwamnati yaki duk wanda ya mutu aljanna zai tafi kuma fadin da gaban fadin samai da kasai قال يقول عمر بن حمام عمر بن حمام الأنصاري رضي الله عنه ألا جل شيء سيكي يا رسول الله جنة Yanzu in na mutu aljanna zan tafi ذات da بعد بعد سميت كثير yanzu ka san fadin samai da kasai yana jinjinawa kala na'am manzo sun haji masa i kala bahi bahi yace jau jau Ina mamakin abu yanzu in na mutu aljanna zan tafi kuma fadin ta kaman fadin samai da kasai yace jau jau fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ma ya hamidu ko ala ka bahi bahi me yasa kake mamaki kana jau jau me yasa kake haka kala sai yace la wallahi rasulullah yace a ah, ba wani ubani ya rasulullah illa raja an akuna min aliya sai dai fatan in zama dan aljanna ne kawai yasa nake wannan mamaki qala fa innaka min ahliha yace to ai kai dan aljanna ne dai ka mutu a wannan yakin kai dan aljanna ne fa akhraja tamaratin min qaranihi sai fitar da wato wasu yan dibinai daga daga korinsa sun san kori ko abinda ake sa biya a ciki to suna yin sai su yi masa dan huji a tawali to suna dan sa wani dan abu a ciki akwai yan dibinansa da ya sa sai ya fito da dibinan fa ja'ala min minhunna sai kama cin dibino ko dai a lokacin yana jin yunwa ya ce to bari ya ci dibino ne ya samu karfi ya shiga jihadi ko kuma kawai wani abun farin ciki ya same ka sai ka ce ba ni shayi na sha in akwai ɗan abu ko wani sirri sai ka dauka ka bare kana sha kana dan jin daɗi saboda wani abun farin ciki sai kama cin dibino ina cin wannan dibinin sun makala sannan sai ce la'in ana hayitu ya ce wallahi in dai na rayu hatta akula tamarati hazi har in gama cinye wa'annan dibinin nawa In na hala hayatun tsawila ce kai rayuwar za ta yi tsawo ma'ana tsawala ba zan iya hakuri in cinye dibinin nan ba a ce in rayuwar in cinye dibinin nan ban shiga aljanna ba ya ce haba rayuwar ta yi tsawo ya ce ba zan iya ba fara ma bi ma kana ma'ahu min at-tamri ya jefar da duk abin da ke hannunsa na dibinin ya watsar da shi kawai sun makatalahun sannan ita ya kan kafurai hatta kusi da har aka kashe shi shi kenan ya watsar da dibino ya tafi aljanna kaga da dibino ya bata masa lokaci yace in dai zan tsaya cinye dibino nan to ai rayuwar tana da tsawo kenan to kaga masu son aljanna kenan sai ka duba irin imanin su da irin imanin mu sai ka je gashi ka tabbata mutuwa za ta yi ka je ka fada yanzu wani an sa ranar aurensa shi damuwansa kar ya mutu ya zama na? ba ya auren ba <laughs> kar ya mutu kafin auren sai za zamu daidai ko zai mutu zai zama ba an ya auren ne <laughs> to irin wannan ne don wani abu da ka hango na falala ko na shugabanci kai dai kafin ka mutu dai to ina janna zaka tafi me me wannan abu abun da zaka tara din ya fi me ya fi abun da zaka samu a nan duniya to da ka gyara imani ka kaji tsoron Allah rawahu muslim imam muslim rawaito hadisin yace al-qaranu bi fathi al-qaf wa ra dai wa qafun din fatawa da ra'un shine ju'batun nashabi wato shine abun nan korin mai harbi korin mai harbi wato wannan dan gidan da za ake sa kibiyoyin nan na mai harbi to shine ainihin qaran amma qaran yana zuwa da ma'anar sunan kabila wato qaran al kuma kahu in an ce da an ce qarnihi sai zama qahonsa amma qaran aka ce shine wato koritin sallallahu wa wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh